يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar addinin Musulunci, Idarul Islam, wani ke shago mai namba Aisha shida, Love Shopping Complex, daura garin da bawan na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 mai taken fitintunun zamani kashi na ɗaya. Wannan MP3 ya kunshi irin fitintunun da suke damu a wannan zamani ne, wanda suka hada da sihiri, kashe-kashe, zinace-zinace, cin hanci da rashawa, wuce iyaka, cin riba, wanda ya gabatar da wannan MP3 shine Imam Isa Ali Ibrahim Fantami. Gajeren muhawarar da ke cikin wannan MP3 sihiri da bokanci, siyasa da sihiri, hadarin kisan kai, ƴan uwayen sara suka, ta'addanci ƴan sanda, illolin zinace zinace, azaba ta gamaciyar riba, cin hanci da rashawa, alkurani da musulmin Najeriya, matsayin karatun boko da aikin gwamnati. Wala bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar da Allah ya ba mu ikon saduwa a wannan masallaci mai albarka almasjidul jami'a a yau kusan muna ashirin da tara ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina haka ne daɗin ko wanda suka samu damar yin azumin sitti shawwal a cikinmu muna roƙon Allah ya karbi ibadunsu wanda uzuri na jinya ko nawa mai kama da wannan hana su ikon yi muna roƙon Allah ya ba su ladan niyya masu lalaci kuma daga sala iri na muna roƙon Allah Allah ya ba mu ikon yin ibadu yadda kowa yake yi kamar da jiya bayan karatun rijal da ikon Allah muka ambata cewa yau za mu haɗu a wannan masallaci mai albarka don yin magana akan maudu'in sihiri da bokanci. Wannan maudu'i asali ya samu asali ne dalilin tafsiri na watan Ramadana kaman wata ɗaya baya ko kuma kwanaki masu kama da haka. Tafsiri da muke a jami'a muka zo daidai kan suratul baƙara aya ta ɗari da biyu inda Allah yake bayyana wattaba'u ma tutlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون karkashin wannan aya a tafsiri na dan yi magana akan sihiri mai tsawo wanda ina ji ayar ita kadai Allah ba mu ikon yin tafsiri kasir guda uku akan ta wannan sai zama tambayoyi sun yawaita daga wurin ‘yan uwa, kullum sai zama tambayoyin sun ƙare kan sihirin. Sai ɗaya daga cikin masu sai da kaset fadilatul akh Ustaz Lawal Darus Salaf hafizahullahu ta'ala ya ba da shawarin iya da kyau a yi muhadara mai zaman kanta akan wannan zai fi sauki. Gabannin nan kuma ƙarshen Ramadana ɗan uwa fadilatul akh Muhammad Kabir Darul Islam hafizahullahu ta'ala ya ba da shawarin inda hali a yi muhadara kan bokanci. To ganin bukatu biyu sun haɗu sai na ce bari a haɗa wa mawdu'ai biyu waje ɗaya ɗaura musu aure, saboda daman hanyar su ƙwaya ɗaya ne, in muka yi da ikon Allah sai ya zama an sake nauyi gaba ɗaya, muna roƙon Allah Allah ya samu wanye lafiya. Sai wani ya miko takarda yanzu da nake karantawa, ya miko ana shirya kayan dobin sai na ce wata takarda kuma yanzu kama fara karatu, sai tambayar ta ja hankali na ya ce assalamu alaikum malam. Mahaifinmu ne ya shiga matsala irin na masu sihiri. muna neman addu'a na malam da sauran ‘yan uwa musulmai akan Allah ya ganar da shi gaskiya. Yanayin tambayar ya bayyana kaman aikin sihiri yake kenan, da sun ce ya shiga matsala, to sai a ce ya shiga yin aikin. So wannan tambaya sai zama a kan ta zan gina magana, na farko muna addu'a Allah ya ganar da mu gaskiya gaba ɗaya. In kuskure shi kuma da yake na samun kansa a wannan sana'a, muna roƙon Allah ya nisantar da shi daga aikata ta, Allah ya sa ya tuba gabanin ya mutu. ala'ayi halin maudu'in yana da muhimmanci ban san mutane suna da bukatuwa zuwa gare shi ba sai bayan na yi tsokaci a tafsiri a kai a karatu guda uku karkashin wannan ayar yanayin tambayoyin da ke zuwa wurin jama'a sai na fahimci lalle an jahilci abu da dama a cikinsa kuma ana da bukatan bayani a kai kula ga wannan shawarin cewa a gabatar da muhadara sai na amsa da gaggawa ala'ayi halin dan sawwaka wa kaina gabatar da muhadara din na raba maudu'i din a takaicen takaitawa zuwa gida bakwai da ikon Allah. Na farko shi ne dalilin sihir wal kuhana min alkitabi was sunna. Na biyu aqsamus sihir. Na uku hukumu sahir wal kahin fil islam wa hukumu amalihima. Na hudu da ikon Allah shi ne hukumu zihabi ila sahir wal kahin. Na biyar alwiqaya minhuma. Na shida an nushira min sihir. Na bakwai alkhatima Allah ya mana jagoranci. Na farko dalilin sihiri cikin Ƙur'ani da sunna, dalilin bokanci cikin Ƙur'ani da sunna. Wasu daga cikin aƙidu kamar na mu'tazila da makamantansu sukan ƙaryata wani ɓangare na sihiri, sukan ƙaryata ɓangaren cewa akwai aljani har ma yana iya shiga jikin mutum ya cutar da shi. Wanda wani lokaci akan samu masu belief irin na medical line banda ‘yan uwa ahalus sunna da suka fahimci addini irin su Dr. Mijin yau hafizahumullahu ta'ala. in mutum ya sha likitanci ba musulmi ba ko kuma musulmi ne bai karanta addini ba yana inkarin dukkan wani nau'in aljani kowane irin cuta aka sai ce a zai iya magance ta kawai sai dai ta rubuta kwaya kala kala ana iya kai marar lafiya da ya samu hauka dalilin an sihiri ko kuma dalilin aljanu sun haukatar da shi sai ta dura mar kwayoyin bacci su legactil da makamantansu to ala'ayi halin in kaga wanda ya karanta likitanci da ikon Allah ya fahimci akwai matsala ɗin to addinin Allah ya fahimta. Idan ya duba sai ga wannan matsala a likitanci za a magance ta ko kuma a musulunce za a magance ta. In a likitanci ne sai duba ƙwayar da zai baka, in a musulunce ne da ikon Allah sai baka shawari a addinance me za ka yi. An samu wani likita da ya musulunta shekarun baya a nan garin Gombe, asalinsa inyamuri ne ya musulunta. Da ya shiga musulunci sai karatun addinin Allah, in ka zo da matsala ta shafi aljanu ko sihiri, yana duba sai ya gaya maka kai wannan aikin ba nasa bane a bangaren likitanci har ya kai matakin da yana karantar da mutane azkarus saba azkarul masa har ya kai matakin da yana karantar da mutane ake ibtalus sihir a musulunci don haka in ma ka zo sai duba a likitance za a magance ko kuma a tsantsar addinance za a magance kula ga wannan idan likitoci suka banci matsala ta sihiri da bokanci da aljanu matukar musulmai ne za su taimaka musulunci ta wannan bangare abin da za a magance a likitance da bangaren tiyata cikin sauƙi za su gane, abin da kuma ya zama ba a nan za a magance ba za su ba da shawarin me za a yi, da wannan sai ya sa a wanye lafiya a duniyance da lahirance, Allah ya samu wanye lafiya. Babu kokondo addinin musulunci ya karantar da mu, e, ana sihiri ana bokanci, tare kuma da addinin bai amince da mu yi imani da wannan aikin ba. Dalilin cewa addini ya karantar da asihir duba ayoyin Qur'ani kaman suratu Yunus akwai ayoyi da dama da Allah ya kawo mana akan wannan falamma alqaw qala ma ji'tum bihi sihir inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amalal mufsidina wannan aya a fili Allah ya kira sihiri akwai shi bayan nan mu duba cikin suratu taha Allah ya ce innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata a duk irin bangaren da dan sihiri ya zo da ikon Allah baya nasara ashe addinin Allah ya tabbatar akwai kuma can bakaran da muka gina magana sai ya ce yu'allimuna nasa sihira ashe kenan ana ma ilmantar da sihiri bayan wannan abin da ke tabbatar da eh akwai sihiri ana iya yi yayi ta'asiri sai dai ba a yadda da mai imani ya amince da cewa dan adam ne yayi tasiri ba sai dai kawai Allah ne jarrabe shi da imaninsa shine hadisi ya zo cikin sahihu cikin sahihul jami haka ya zo cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi cewa shi kansa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam amma sihiri har sihirin yayi ta'asiri a jikinsa daga ƙarshe Allah ya turo mala'iku biyu suka bata wannan sihiri din Hadisi na Imam Bukhari ya tabbatar da cewa wani mutum ne sunansa Labid ibn al-Asam. Asali iya daga cikin Yahudawa, kuma daga cikin manya-manyan Yahudawa wanda suka kware wajen sihiri da cutar da al'umma. Sai Yahuda suka ga yadda annabin Allah yake da awa ta tayar musu hankali. Ta sa sun shiga cikin halin kakanikaye, sai suka yi alƙawarin za a ba shi dinar uku, ya yi wa manzon Allah sihiri. Aka ba shi dinar uku ya zauna ya ƙulla sihiri. ya ɗauki gashin kayin fiyayyen halitta, sallallahu alaihi wasallam aka haɗa sihirin da shi, da furen dibino namiji aka kulla sihirin, har sihirin ya yi tasiri a jikin annabin Allah tsira da aminci su tabbata gare shi. Ya yi tasiri a rayuwarsa amma bai yi tasiri wajen ɓata wahayin da Allah ke turowa gare shi ba. Tasirin da annabin Allah har ya kai matsayin da yana iya kusantuwa zuwa ga iyalinsa amma sai ya riƙa kamar bai kwanta da iyalinsa ba daren jiya. ko kuma ya zo kusantuwa zuwa ga iyalinsa sai ya zama bukatuwa da yake da shi ga iyali ba zai iya biyan bukata ba wannan hadisi Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo annabin Allah ya samu kansa a bangaren lafiya cikin wani irin hali na kakanikayi cikin jarrabawa ta Allah wani lokaci yana kwance sai Allah ya turo mar mala'iku guda biyu zuwa gare shi ɗaya sai ya zauna wajen kafarsa ɗaya sai ya zauna wajen kansa sai suke tambayan juna me ya faru sai aka ce huwa matsubu wato kaman ammar magani ne a lokacin sai suka yi munakasha da juna sai aka suka karanta kaman falaki da nasu zuwa gare shi sai Allah ya bata wannan sihiri dalilin karanta falaki da nasu wasu malaman tafsiri Allah ya musu rahama sun tafi akan wannan shine dalilin ma saukar da falaki da nasu karanta ta da suka yi sai Allah ya bata sihirin kuma sai aka ilmantar da shi da aka yi sihirin an dauki gashin kansa an hada da furen dibino namiji da kaza kaza aka je aka je aka binne a sahara ta gindin rijiya ta Zarwan cikin kabilar Banu Zuraik ne. Wannan ruwan rijiya saboda ƙarfin sihirin da dafin da ke cikinsa, ruwa ne a rijiyar sanda ya zama kamar an kwaɓa lalle. Yadda ka san ka kwaɓa lalle ya kauri haka sihirin ya zama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me dalilin da suka masa sihiri? Yahuda sun tabbatar cikin attaura za a turo annabin ƙarshen zamani. amma da ya zama ba a cikinsu ya zo ba saboda hassara sai suka ce annabin ƙarshen zamani ƙarya ne shi yasa Allah ya naƙadi ga Yesu ya ce falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi alal kafirina da wannan malamai suka ce dalilin farko da ke sa a yi sihiri a duniya shine hassada wani yana iya wana sihiri saboda ya fi shi kuɗi wani yana iya wana sihiri saboda ya fi shi kwastomomi a kasuwa wani yana iya wana sihiri saboda suna harkar siyasa wani ya fi shi wani na iya wani sihiri saboda suna harkar malinta ko almajiranci wani ya fi shi, wance na iya wance sihiri saboda harkar rayuwa wance ta fi ta daraja a wurin miji ko nawa mai kama da wannan. Bai da kyau a buɗe ƙofar zargi sai dai yaƙinan kuma ana yi shi. Tun da ku kaga hassada ta sa kai wa manzon Allah sihiri a rayuwarsa. Don haka wannan hadisi sai tabbatar da ana sihirin. Annabin Allah da ya je duba ruwan rijiyar ya gida zama kaman lalle da aka kwaɓa mai kauri. sai yasa aka bunna rijiyar a wata riwaya sai dace sai aka kona wurin ma gaba daya sai aka ce fitar da nuna mutane mana sai yace ba zan nuna musu ba kar Allah ya jarrabi imanin su saboda akwai wanda idan kace an yi wa annabin Allah sihiri sai daga kokonton ma annabta saboda imanin sa bai kai geji ba a lokacin ake jawo shi zuwa ga addini din me yasa ran da annabin Allah ya bar duniya sa bai suka rude ana cewa ba duniya Umar bin Al-Khattab shi tunanin sa a yau bai gamar annabin Allah zai mutu ba tare daga ayoyi a Qur'ani sun ce zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin ana cewa annabi ya mutu yace ma mata muhammad kullu man qala inna muhammadan qad mata adriba unuqa muhammad bai mutu ba duk wanda yace annabin Allah ya mutu zan sara wuyarsa take zan sare shi Abubakar Siddiq ya da a gona radiyallahu anhu ya ga Umar cin wannan halin yace ala rislika ya Umar sai tara jama'a yace kullu man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qadimat wa man kana minkum ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut sai karanta wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace duk da fahimtar Qur'anin sa bai ma tuna ayar ba da ka talibin Allah rasul sai bayan Abubakar ya karanta ta saboda gaba ɗaya ya ruɗe a cikin akwai abun da mutum ya ji a karo na farko sai ya jahilta sai bayan lokaci sai ya fahimta sai ya ce ba zan fitar ba kar Allah ya jarrabi imanin wasu kar a jarrabi wasu wannan yake bayyana mana ana iya aji abu lil maslaha bayan nan kan al'amarin da ya shafi bokanci nan ma qur'anin Allah ya kira shi lokacin da annabin Allah ya zo yana da'awa sai aka jingina bokanci gare shi aka ce a annabi mawaki ne Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ما تؤمنون وما بقول كاهن قليلا ما تذكرون بقول كاهن منين كاهن shine bokanci ashe nafsi ya kira bokancin bayan nan akwai hadisai da dama da suka kira wannan kamar man ata kahinan aw arrafan fa saddakahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda hadisi ya zo a muslim kuma ya zo a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi a dunkulen dunkulawa bittifaqil ulama na ahli sunna babu kokonto ana samun sihiri da bokanci sai dai musulunci bai yadda da shi ba musulunci bai yadda ka je wajen mai yi ba musulunci bai yadda ka amince da mai yi ba amma lalle qur'anin Allah tabbatar da akwai a gaggauce wannan shi ya kawo mu gabar magana ta biyu shine aqsamus sihir rarrabuwar sihiri ganin cewa addinin Allah ya magana akai sai aka samu malamai da dama na musulunci wanda yana da kyau ka karanta takaddunsu ka ga yadda suka yi rubutu akan wannan duka suke kokarin bayyana mana cewa ana iya yin sa kuma ana iya samu kamar Sheikhul Islam rahimahullah yayi magana mai tsawo cikin Majmu'ul Fatawa tasa mujalladi na goma sha tara haka ya Ibn Hajar rahimahullah yayi magana cikin Fathul Bari mujalladi na goma haka Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alayhi yayi magana a cikin littafinsa na ainihin Ash-Shifa'ul Alil cikin bayanin Al-Qada wal Qadar haka kuma yayi magana a kayinsa cikin aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi yayi magana mai tsawo akai yayi magana cikin tibbun nabawi Sheikh bin Baz rahimahullah magana akan hukumu sihir wal kuhana fil Islam Ibn Usaymin rahimahullah magana cikin kitabu tibbun nabawi duka wannan malamai suna ta kokarin rubuta ne don su fahimtar da mu wannan cikin mutaakhiruna jiddan akwai ad-Dr. Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah yayi magana cikin wiqayatul insan min al-jinni wash-shaytan da kuma littafin sana asarimul battar fi tasaddi lisaharatil ashrar duka waɗannan malamai sun yi ta rubuce rubuce ne kala kala don su fahimtar da mu yadda ake magance wannan masail din Allah ya musu rahama sihiri yana rarrabuwa a musulunci bisa ga fahimtar malamai da irin nau'in yadda ake yi aƙalla gidaje tara ko wani abu mai kama da haka ma iya magana akan uku zuwa biyar a gaggauce insha Allah ana iya samun kaman as-sihiru as-sihiru tafriq ana iya samun sihirul muhabba ana iya samun sihiru ta'tilil zawaj ana iya samun sihirul khumul ana iya samun sihirul hawatif ana iya samun sihirul junun ana kuma iya samun sihirul marbu ana kuma iya samun sihirul takhyil wannan daga cikin irin anwa'us sihir da ake iya samu a rayuwa wanda kowanne an san yadda ake kulla masu wannan sana'a din tare da cewa aikin da suke a musulunci bai halatta ba a gaggauce na farko sihirin tafrik yadda siffarsa take shine irin sihiri da ake a raba ɗa da uba sai ka ga uba ya tsani ɗansa ko ɗan ya tsani uban sai ka ga gaba tsakanin ɗa da uba an rasa mene dalilin gabar kowa ya san ba shiri kuma an rasa me ya aukar da rashin shirin ko kuma a raba tsakanin mace da miji wanda wannan shi ya fi aukuwa ko kuma a aukar da gaba tsakanin ɗa da uwarsa ko tsakanin wa da ƙani ko tsakanin wani oga da yaronsa wannan shine asalin sihirut tafriq kaga an raba juna da juna musamman yafi aukuwa tsakanin miji da mata shine wanda qur'ani ya magana akai wa yata'allamuna ma yadhurruhum ko kuma tun daga wattaba umatul lishadin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut wa ma yuallimani min adin hatta yaqula innama nanu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ashe ana raba tsakanin miji da mata so da kai wannan sihiru tafriq yana faruwa ta wannan bangare din sai a raba tsakanin miji da mata imma auren ya mutu gaba ɗaya ko a aukar da gaba tsakani mijin sai ya ga ya tsani matar bai san dalili ba ko kuma da ji ta tsani mijin ba san dalili ba ko kuma in da ji muryar saranta ya ɓaci bayan da ba haka ake ba ko in ya ji muryar ta ji ransa ya ɓaci kuma da ba haka ake ba wannan shine sihiru tafriq kokarin raba wani da wani yana iya kai matakin da ana iya tafrikin a nisantar da mutum daga kwanciya da iyalinsa ya zama in zai kusanci iyali ba zai iya ba amma in yana waje iyali bukatuwa zuwa ga iyali wannan shine asalin sihirut tafrik malamai na musulunci sun tabbatar da ana yin sa dan qur'ani ya kira hadisai ma sun bayyana kamar yadda hadisi a bukhari ya bayyana yadda shi dan ke shimfida gadon mulkin sa akan ruwa ya rika jiran wakilansa kowa ya zo da sako har ya ji wanda rawa miji da mata ya ce to a matso da shi wannan babban mutum ne shi wannan hadisi iya bukhari na biyu ana iya samun sihirul muhabba shine sihirin da ake sa wane narkewa wance ko wance narkewa ne sihirin lobanya kenan wani sai ya je wajen dan sihiri sai ya sa amar sihiri don ya sa a sa wance ta tsane shi ta so shi ko kuma ta je da sa a sa wane ya so ta wanda wannan ya fi faruwa ya baka mamaki sai ga musulmi mai imani da Allah ya narke wata kafura akan wannan sai ya ridde bar addinin musulunci kuma za ka ganta ba kyau take da shi ba yadda ka san guntulan doya haka take sai ka ganta abun dan tsumburumbun haka a dunkule da ka san alade amma shi yana ga duk duniya ba mai kyanta duk abun da ta ce ayi sai take sai ga yayi to nan iya cikin sihirul muhabba ana samun jama'a suna yin ridda saboda mace wani lokaci na faruwa ta bangaren sihirul muhabba ne sai ya narke mace ga duk duniya in ba ita ba wata mace wanda kai idan za a baka ita da ƙarin miliyan ɗari zai wahala kai ta kife ka karba kai kana ga dai gaskiya na in dai za a duba sai bata kai aura ba wata za a ganta tsarin halittar ta ma yadda ka san za a daura igiya a je tashe da ita amma shi duk matan duniya ba su yi ba in ka ce a ka hakure ce kai tana da kyau ba ko kuma ga musulma ta mankalewa kafiri tare kuma da cewa babu kokonto yaƙinan addinin su ba ɗaya bane har ma ta yarda ta aure shi to ana iya samun sihirul muhabba ta irin wannan ta wannan bangaren yana faruwa ta za ga mutum yana mata biyayya makauniyar biyayya ko tana mar makauniyar biyayya ta wannan sihirul muhabba ne mafiya yawa yaga kawai daga matar ta yi magana zai ce sami'ina wa ata'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir ba ya iya ketarewa sai ya zauna kanta kawai yana ciwo ya ta kuka har a makwabta a taru me dalilin kanta na ciwo kuma ba zai iya motsi ba in ta shiga kicin ya bi ta in ta kama hanyar banɗaki ya je duk bala'i a duniya shi bai iya komai sai abin da ta fada wannan iya cikin alaman sihirul muhabba ko kuma ba ta iya komai sai abin da ya mata ba a so wani ya zargi wani ya ce wani ya masa ko wance ta yi wani ababin zargi sai dai yaƙinan yana aukuwa a musulunci ba a son zargi sai dai aiki bil yaƙinin abin da ya zama yaƙini shi amma yaƙinan yana aukuwa Musulunci ya ɗauki bokanci da sihiri dukkaninsu kafirci ne haramun ne, saboda cewa babu kwade da addinin Allah amince da shi, kula ga wannan shisa ba a so ka yadda da shi, amma ana yin sa. Wannan shine sihirul muhabba, ana iya samun sihirul junun, sihirin sa mutum ya zama mahaukaci. Wannan yana iya faruwa ta ɓangaren da za ga mutum yana da wani lafiya kalau, cikin lokaci kadan sai ga ya zama mahaukaci. Yana kwana a bola, bai san me yake yi ba zai iya bayyana tsiraicinsa kowane wuri ko wani abu mai kama da haka wannan ya faru a tarihi an haukatar da mutane dalilin saboda hasada a rayuwa yana iya faruwa a yi wa maza ko a yi wa mata sihirul junun alamarsa kenan kaga mutum yana son gafula shi kadai ko kuma yana yin wasu ababe wanda mai lafiya ba zai iya yin su ba shi ɗaya yana ta maganganu ko kuma yana magana ba ta ba da ma'ana ko kuma ya je bola ya kwanta ko wani abu mai kama da wannan ko yana bayyana tsiraicinsa a wurin da bai dace a bayyana tsaraici ba, wannan shi nau'i ne na sihirul junun. Sai na hudu ana iya samun sihirul mardu, sihiri na rashin lafiya, shi ne za a mutum sihiri a samar cuta, ta ɓangaren da za a ga ko hannu ya shanye, ko kafa ba ta amfani, musamman irin abin da yake kama kafa a rika cewa rheumatism kamar yadda medical doctors ke faɗa, ciwo da ke riƙe kafa, sai ga mutum kafan lafiya kalama ba iya tafiya lokaci ɗaya. to wannan na iya faruwa ta bangaren sihirul mardu ko kuma sa mutum tsayanin cuta ta wani irin nau'i musamman abin da wani lokaci ke alaka da hypertension saboda ko da an yi wa mutum sihiri aljani ya shiga jikinsa daman blood pressure sa yana raising so kawai mafi yawa in medical doctor ne zai ce ma kawai jinin ya haura hypertension ne amma an kada islamically to akwai dalilin raising jinin me yasa jinin ya raising ba tunani yake ba matsala yake cewa mana kuma blood pressure ya raising sai ga jinin mutum ya kai wajen bifin 220 over 140 or thereabout about me dalili saboda sihirul mardu sihirul mardi wani lokaci ana iya samun sihirul takhyil ko sihirul khumul ko sihirul hawatif da makamantansu akwai anwa kala kala dukkanin su kowanne bai halatta ba musulunci amma ana yin sa akwai kisas waqi'iyya da ke tabbatar da aukuwar su waɗannan dukkanin su yana da kyau musulmi ya san yaya a shari'ance ake neman tsari daga gare su in ba su auku ga mutum ba sannan ga wanda suka auku gare shi ta yaya a shari'ance ake magance su in ba haka aka yi garaje ba sai mutum ya waye gari ya samu jarrabawar cutuwar sihiri kuma ya koma wurin da zai barar da imaninsa don magance wannan sihirin kula ga wannan babu wata cuta a duniya da Allah bai saukar da maganinta ba hadisi a bukhari annabin Allah yace ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa' ba cuta da aka saukar face Allah ya saukar da maganinta, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba. Na daga cikin sihirul khumul mutum ya rika jin ha kawai ransa na ɓaci, ya ji baya sha'awan komai a rayuwa, wannan kuma wani lokaci cutar gwauranci na sa irin wannan. Saboda gwauro iya da cututtuka wajen ashirin da bakwai da Ibn al-Qayyim rahimahullah yake faɗa. cutar gwauro ne ka ji jikinsa ya yi zafi shi kansa dafa kansa yake sai ya jin jikin iya dafa shi ta ciki kuma bai san dalili ba cutar gwauro ne ya fito ya rasa ina zai je sai ya fito ba ba sai ya salama da kowa ban kace zo ka rakan mambi da sai ya ce to sai ya je can ya samu kyautan MTN line sai ya bugo telefon gida ya ce muna mambila ba sai ya kowa sallama ba cutar gwauro ne ya ji kawai ran sai na ɓaci ba dalili cutar gauro ne sa a dafa masa abinci da yake sha'awa sai ya zo cin abincin sai ya gagara duka iya daga cin ciwon gauranci muna roƙon Allah Allah ya rage mana yawan gwagware a duniya ta wani ɓangare ta ɓangaren Allah ya ba su mar'atun saliha za ka wannan ya cikin sihirul khumul nau'in suna da yawa wannan a takaice kenan kawai shimfiɗa akan nau'ukan su mafiya yawa sai kuma na uku shine hukumu sahir wal kahin fil islam wa hukumu amalihima hukuncin dan sihiri da boka a musulunci da kuma irin hukuncin aikinsu babu kokonto yin bokanci da sihiri a musulunci bai halatta ba dogaro da hadisi riwaya ta imamul haisami riwaya ta imamul bazzar rahmatullahi alaihima hadisi da sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi hadisi ne hasan cikin takhrij littafin alhalal wal haram na addaktur Yusuf al-Qardawi hafidahullah ta'ala Halibin Allah yana cewa laysa minna man tatayyara aw tutayyira la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la faman ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah ya ce bai tare da mu wanda ya yi shi'umci ko kuma aka mar shi'umci, duk wanda yake yin shi'umci ko ake mar shi'umci bai tare da mu, menene shi'umci? Shi ne camfi, kamar yadda wasu suka ce wa Salihu alaihi salam da ya zo aka daina ruwa, samudawa, kalu tsayyar na bi kawai mamma mun yi shi'umci da kai kai Salihu, tun da ka zo aka daina yin ruwa, amma kafin ka zo Allah yana saukar da ruwa. wannan shine shi umci ko kuma mutum ya aure sai ya samu jarraba sai ya ce matar da ka aura mai farar kafa ce ko kuma a ce wanda ya aure a watan shawwal auren ba zai albarka ba har Aisha radiyallahu anha tana ce annabin Allah a shawwal ya aure ni kuma a shawwal na tare inda bai halda ba ai ba zai yi ba ko ko mutum zai yi tafiya ya sake tsuntsu in ya kama wani bangare kaza ya je tafiyar akwai sa'a in ko bai kama wani bangare ya je tafiyar ba sa'a wannan shine shi'umci ku rika jingina arzikin ku ko rashin arziki zuwa ga rayuwarku aw takahana aw tukuhinala ko kuma wanda yake bokanci ko ake masa wannan wanda ya bokanci kowane irin nau'i baya tare da mu ta bangaren da zai kira aljani ya aike shi je kai kaza ka sa a mana kaza ka je ka kira wane a je ayi kaza da kaza ta bangaren da zaka ji ana magana da irin kalmomin da baka fahimtar ma'anar su abinda malamai ke cewa attamtama kenan bayan nan au sahara ko ya sihiri sihiri au suhira la ko aka masa wanda ya ko aka masa shi ma bai tare da mu duk inda ka ji annabi Allah ce laisa minna iya baina maka wannan abun kaba'iri ne aikin kololuwar kaba'iri kuma shine shirka don haka yace duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin laifukan nan guda shida ya kafurcewa abin da aka saukar wa manzon Allah me aka saukar masa Qur'ani da kuma addinin musulunci don haka Qur'ani an saukar wa musulunci ma saukar masa aka yi kula ga wannan sai addinin Allah ya bayyana mana karara cewa yin wannan sana'a bai halatta ba a musulunci bayan nan akwai wani hadisi da aka samu na imamu abu dawud rahimahullah na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaih annabi ana cewa man iktabasa ilman minan nujum iktabasa ilman minas sihir zada ma zada wato kenan hatta neman ilimin tauraro a rika aiki da su wajen bayyana wasu ababe addinin Allah bai amince da su ba sai dai akwai bangaren da malamai ke yin sauki wanda suke yin aiki na ilimin zamani amma anan kar mutum ya rika yin aikin sihiri da wannan sai dai kawai based on ilimin abin da ya karanta saboda Allah ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun ko inna fi khalqis samawati wal ardi wannan a neman ilimin da bai saba shari'a ba an yi sauki amma ta wannan bangare na sihiri ba a yi sauki ba a kansa wanda yake aikin sihiri a musulunci matukar yana iddia'in musulunci ko bokanci addinin Allah bai amince da musuluncinsa ba kuma malamai sun nuna cewa wajibi ne a nemi ya tuba da gaggawa saboda duk wanda ya mutu akan wannan aiki yana barar da imaninsa ne daga farko har ƙarshe. Don haka muke nasiha ga duk wanda ya samu kansa a cikin wannan hali, ya duba girman Allah ya san Allah ke bada dukiya, Allah ke bada kwanciyar hankali, ƙololuwar abin da muke nema a wurin Allah ya tace aljanna Allah ke bayarwa. Ba a samun abin da ke wurin Allah sai ta ɓangaren biyayya zuwa ga Allah. Hadithi cikin musnad na Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana cewa annabin Allah na cewa inna ruhal qudusi nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ولا يهملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته مسني الله كبادة كومي بيي زواج الله ذي سامو سامو سابا والله بي سامو ينسر الدنيا كلا جوانا نجدو وان دي سامو كنسا وانا سنا يدوب جرمان الله ya sani rayuwar ba duniya ba ne lahira ne ana kuma iya gane girman laifi a musuluncin an duba fatawar da shari'ar musulunci ta bayar akai na farko akan wanda yake yin aiki musamman na bokanci imamu malik rahimahullah ya ce yuqtalu wala yustatabu duk wanda ke aiki na sihiri ana kashe shi a musulunci ba a ko neman ya tuba ibnu kudama rahimahullah cikin al-mughni nasa ya ce wanda yake wannan aiki ana kashe shi haddi ne haddan ake kashe shi dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki ana kashe dan sihiri banda malami ɗaya imamu shafi rahimahullah shi ya saba musu ya ce in yayi sihiri ya kar mutum za a kashe shi kisasan a babin kisasi in bai kar mutum ba ba a kashe shi ba koma bayan imamu shafi rahimahullah jumhurul ulama sun ce ana kashe dan sihiri ne musamman imamu malik rahimahullah ya ce yuqtalu wala yustatabu za a kashe shi kuma ba a neman ya tuba haka ibnu qudama rahimahullah ya fada haka shi ma ibnu al-qayyim rahimahullah ya fada cikin littafin sa na ainihin al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi kuma ita ce maganar da ibnu hajar rahimahullah cikin fatihul bari mujalladi na goma kula ga wannan wannan ita ce fatawar malaman musulunci duk wanda ya duba girman laifin da auren Allah aka ce za a kar mutum ashe laifin ya kai kololuwa don ba addinin da ke respecting jini a duniya irin addinin musulunci a kuskure in ka kar dan adam menene matsayinka me ake bukata ka bayar diya raƙumi ɗari wani addini ya ɗora wannan ba musulunci ba ka kuma je ka yi azumin wata biyu fasiyamu shaharairi mutatabi an taubatan min Allah wa ma zalika addinin yace a kashe mutum din addinin musulunci shi yake respecting dan adam musamman mutum mai imani amma duk da wannan sai addini yace a zubar da jini duk wurin da kaga addini yace a zubar da jini to laifin ya kai a zubar da jini bayan nan akwai hadisi da Imamul Bukhari da Muslim Allah ya musu rahama suka yi ittifaki a kayi. Fiyayyen halitta sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ijitanibu saba al-mubiqat ku nisanci wasu manya-manyan laifuffuka guda bakwai, su ne al-muhlikat, laifuffukan da ke halakar da duk wanda ya aikata su. na farko ya ce al'ishiraku billah yi wa Allah tarayya da wani ba laifin da ya kai wannan auren Allah inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika lima ko kuma innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura irin jerin gwanin ayoyin nan suna nan da yawa sai na biyu ya ce sihir laifin da ke halakar da mutum a duniya bayan sihiri shine bayan shirka shine sihiri ko bokanci mu duba girman laifin bayan shirka shi yake kira na biyu kula ga wannan laifi ne mai tsayinin muni a musulunci karkashin wannan akwai tarihi da dama akwai asar da yazo cikin aljami as-sahih na imamul bukhari rahmatullahi alai cewa anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu amara bi katil sawahir Umar bin al-Khattab Allah ya masa rahama ya ce duk inda aka samu dan sihiri karkashin shari'ar musulunci jinin sa ya halatta wannan asar iya cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi bayan nan an samu Hafsata bintu Umar radiyallahu anha wata mace ta mata sihiri dalilin wannan aka halartar da jininta banda wannan imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi imamu ahli sunna wal jama'a ya naƙalo ijima bai na ahalis sunna ala jawazi qatilis sahir har ma ya ƙara da cewa ba nan kaɗai ba sahabbai mutane uku sun ba da umarni an kashe 'yan sihiri guda uku da wannan malamai suka ce lalle aikin muninsa ya kai ƙololuwa ga duk wanda ya samu kansa ciki wajibi ne ya sanya hijaban mastura tsakaninsa da wannan rayuwa ba duniya ba ne lahira ake nema kar mu duba me muke samu a duniya a'a mu duba gobe kiyama me Allah zai saka mana da shi duniya ana iya cin duniya ta ɓangaren da bai saba addinin Allah ba, wabu ta yi ma a takan lahudar al'akhira, wala tansa nasibaka minad duniya, wa ahsin kama ahsan Allahu ilaika. Kar ka manta rabonka a duniya, amma kuma na farko me, wabu ta yi ma a takan lahudar al'akhira, ka nemi gidan lahira sai dai kar ka manta rabonka a duniya. Kula ga wannan in muka duba a tarihi, an taɓa ba wa ma'abbakar siddiq radiyallahu anhu abincin da aka ci dalilin yin bokanci wanda wani yaron sai bashi da ya yanta ya masa mukataba ka kawo kaza kaza bayan kaza kwanaki kaza na yanta ka me ke faruwa abbakar siddiq asar din iya cikin bukhari haka shek salman ibn fat al-auda hafizahullah ka cikin risalatun ila al-aba abbakar siddiq kullun yaron ya kawo mar abinci sai ce ina ka samu yace nayi da ku aka bai ce jazakallahu khairan ina ka samu nayi kaza aka bani sai kira yukan alkhairi wata ran sai ya kawo bai tambaye shi ina ka samu ba sai da ya ci sai yaron ya ce masa, Ai, na samu ta ɓangaren da na yi bokanci ne tun ma a jahiliya, aka ban ladan bokancin yanzu shi na baka. Instantly Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai san yatsa a bakin sai yana kwakulo abincin da ya ci. Har ya kai matakin da iyakan kujerar mulki ya faɗi. Jama'an da ke kewayen suka ce ka haƙura mana da cirewa. In akwai abin da ya saura na abinci a bakinka bai wuce loma ɗaya ba. sai ce in zan cire abincin ba abin da ya saura saura loma ɗaya kuma ina da yaƙinin loma ɗayan idan na fitar raina zai biyo ta zan cire na tabbatar zan bar duniya in na bar loma ɗaya to zan cire to yaya ga wanda yake ci yake sha da wannan aiki in dai wani iya cewa loma ɗaya wanda ke faɗan loma ɗaya fa iya da automatic certificate ɗin aljanna wanda yau ni da kai ko a BBC ba a gafarta mana ba kuma ko a Daily Trust ba a bugo cewa an gafarta ba. kula ga wannan lalle aiki ne mai muni addinin Allah bai amince da shi ba a gaggauce wannan shi ya kawo mu gabar magana ta hudu shine hukumu zihabi ila sahir wal kahin menene matsayin tafiya zuwa wajen dan sihiri ko boka wannan mun fara bayyana shi a cikin mata adon gari da muka yi tun gabanin watan Ramadana mun karanta hadisi na Muslim rahmatullahi alaihi da manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yake cewa yake cewa man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu 40 yawma duk wanda ya je wajen dan sihiri ko boka ya gaskata abin da ya fada riwayar muslim bata kawo ma gaskata ba riwayar imamu ahmad ne rahimahullah suke ganin ta kawo gaskatawa ya je wajen su dalilin zuwa sallar kwana 40 Allah ba zai karba ba sai ya yi kwanaki ɗaiɗai yana sallah kwana arba'in Allah ba a karba wannan sallah ta da sallan farilla a zahar la'asar magriba isha asuba da na filfili gabaninsu da shafa'i da witiri da raka'ata fajr da salatu duha dukkan nau'in sallah har da sallan juma'a har sallar idi duk sallah ta shiga ciki kwana arba'in Allah ba zai karba ba ka yi ainihin sallolin wajibci ma kawai wajiban salloli ka yi 40 times 5 nawa zai baka nawa zai baka in kai zai baka 200 sallah 200 na farilla Allah baya bukata a wurinka in ba kai ba bala'i in kai kuma ba a bukata wannan yake bayyana mana irin hatsarin da ke ciki ga wancan hadisin wa man ataka hinan فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم wanda ya gaskata maganar dan sihiri ko boka ya kafircewa abin da aka sakaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kai ƙara bayyana mana hatsarin da ke cikin wannan so haka ala ayi halin lalle tafiya zuwa ga wannan wuri a cikin shari'ar musulunci bai halatta ba wajibi ne kuma mu sani duk abin da musulunci ya hana to ya bada maganin sa ba wani abin da musulunci zai ce kar ka yi kuma ya bar kara zube in dai hana ka yi to da ikon Allah zai baka magani babbar matsalar da aka fi samu na zuwa wuraren yan boka da yan sirri ya fi shafan iyaye mata mata a don gari in ba ku ba gari in kun yawa gari ya yi kyawu matsalar da iyaye mata ke samu mafiya yawa mata sun fi wa'azi ya fi ta'asiri wasu lokaci a jikinsu fiye da mu maza tare da imaninsu iya kama da wani abun dariya amma ya fi ta'asiri, sannan sun fi mu zumunci, iyaye mata wannan babu koko kwanto a kayi, sun fi mu damuwa da karatu, ajin mata baya mutuwa sai shekara ashirin suna karatu, wata na zuwa ajin bata haddace ko kuliya ba, amma shekaranta ashirin kullum tana ajin. Shi yasa ajin yara da mata wannan ana convocation ana graduating, kaga an kira yaye ɗalibai, makarantar mata ne sun yaye ɗalibai ko makarantar yara. amma maza matasa da kuma dattawa akwai matsala a karatu ba mu taɓa samu a tarihi an yaye manya ba ko wannan da wannan ajin da suka zo suka yi na hau na ɗaya na biyu na uku iftida ya kai isa wiya har aka yi balaga wani daga ya zo shamma aliyu wardatan daga nan ya bar ajin shi yasa su ajin maza kowa shi yake wa kansa convocation shi yake graduating kawai daga ya dan taɓa wata uku sai ya ja baya shi yasa ana yaye yara ana yaye mata amma muna jiran da za kira mu yaye manya da kawai aji aka bude musu a anguwa ba haya islam ba har ajin ya kai shekara shida aka yaye su dattawa ne wane iya da mace daya wane mata biyu wane uku wane hudu sun taru a aji har sun yi karatu shekara shida an yayi kar ka mun dan haya islam wannan makaranta ce nizamiya a'a kawai aji da aka bude har aka yaye su to su maza kowa shi ke yaye kansa wani nahau ne zai yaye shi daga ya karanta wannan shamma aliyu wardatan ya ji an fara shamma fi'ilu madi mamnun ala al-fati aliyu fa'ilun marfu'un ala damma wardatan maf'ulun bihi mansuban bil fatha sai ce ina ake wannan karatun sai a ce a da ka ake ya ce da ka e so daga lokacin littafin nahawun sai wata ran haka tsautsayi yana duba kayansa sai ya samu shi bayan shekara sai ce af wannan fada mun shiga ajin gidan malam falalu ne so gaskiya wannan kalubale ne ga maza akwai yaran da mata sun fi mu kokari sai dai matsalar mata babba da ta auku yanzu shine in ka ajiye mace kaje da mamance maka malami da dan sihiri da boka ta da aiki wannan kawai ta da aiki ita kowa a wurinta malam ne da shi wancan aran ma da ya haddace qur'ani yake limancin tahajjud a anguwarsu da shi wancan da ke aiki da aljanu ya ce na kada ko mai rafa da wuta ko kuma malal lajizo da wanda zai zana yayyayi duka a wurinta ita abu ɗaya ne shi yasa wannan iya daga cikin mafi girman ta'addanci na haramun da ake a ƙasar nan shine malamin qur'ani sunansa malam malamin da ke karantar da hadisi sunansa malam malamin fiqh sunansa malam malamin da ke karantar da boko medicine ko engineering malam duk ba matsala bane to dan sihiri sunansa malam boka ma malam ne to sai zama yanzu kowa ma malam ne in ba ka da zai ka ce to kai malam ne kuma ko katin aure za a baka sai ga an sa malam allaji doctor professor to ka tashi dai duk rashin gatan ka za a kashe sauran a baka malam wannan shi kowa ma malam ne yanzu a kasan nan wani ba zai iya karanta maka alu an baki wauzal zuwa ƙarshe ba amma dole iya amsa malintar to wannan shine matsalar iyaye mata ba sa ma bambance wanne ne ba wanne ne ba to wannan shine aikin farko gare su bambance malami da dan sihiri da boka To, matar za ta yi bambance maka wannan to karatunta ya kai kololuwa. Wai fa sai dai ta je tukunna in ta je neman magani sai ta dawo sai ta maka telefon ya ce mun kaza da kaza da kaza shin malami ne ko boka ita duk da ta zauna gaban su bata gane malami bane ko boka. saboda memorin mata bai da rike abu da gaggawa irin na maza bai da fahimta da afwan bai da fahimta irin na maza a hadda mata suna iya fin maza gaggawan haddace abu amma understanding din abu cikin sauki a kula da shi a gane ba su kai maza ba to yasa babban kalubale da ke tunkaran mata da kalubale of the sanctuary kalubalen su gaba ɗaya a babin aƙida a duniya shine su iya bambance malami da ɗan sihiri da boka ba su da aikin da ya kai wannan yanzu iyaye mata duk wanda ta bambance wannan to kawai daga ka ganta kaga ustaziya ce kawai akrama Allahu ne azza wa jalla duk inda ka ganta babbar malama ce in tana iya bambancewa to wannan kawai ka ajiye mata shi yasa wajibi ne hatta islamiyya a karantar da mata ya ake bambancewa shi malamin addini in ka zai ce maka to Allah ya ce kaza a Qur'ani ya ce kaza a hadisi inda ake bambance dan sirri da boka kuma duk abin da zai fada sai ya zai yi tamtama maganar da baka sanin ma'ananta hayya ya ka hayya hayya ko kuma yi sundusun bundusun kundusun ya ta kira wani abin da shi ma bai san me yake fada ba daya na biyu malamin addini kai tsaye ba zai zo na maka aiki da jini ya ce zo barin kira wani na aike shi sannan na uku ana iya gane wanda ya kaucewa hanya da zai rika ce a kawo dabba mai siffa kaza bakin rago mai murɗaɗɗen kaho mai kaza kaza da gora goma sha biyu da kuma suga dunkule goma sha bakwai to komai sai an zuba da maka wani adadi ko a ce a kawo naira ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwabo bakwai sai ka samu ɗari bakwai da saba'in da bakwai kwabo bakwai zama matsala kai ta yawo wajen yan kasuwa da ƙyar za ka samu ya ce ai maganin ba zai ba sai an samu kwabo bakwai an ɗora a kai to wajibi iyaye mata su gane wannan kuma ko malamin addini ne idan ya ce miki to yanzu yadda za a yi a kawo dubu ɗaya kafin mu fara to daga nan an fara kaucewa hanya don in dai maganin za a yi a musulunci ba sai ta baka kuɗin ba ba laifi a babin isani wani lokaci da kyautata maka daga baya ko nawa mai kama daga amma kai ka yanka kuɗi take sai dai in wani abu ake bukata na kuɗin ko za a sayi wani magani ko za a ɗauki nauyin wasu su yi wani abu wannan babu laifi amma dai shi a bashi to ko malamin sunna ne ya kauce wa sunna in taimakon za a yi sai a yi fi sabilin lashi in bukata da kama ta ma isa ne babu laifi saboda an bawa sahabi tumaki ɗari amma yawan yankawa a ce dole sai an bashi in ba ka ba za a yi bato akwai matsala shi yasa mafiya yawa maganar da Sheikh Zarban yake hafizahullah shekaru goma sha ya zo kasar na wani lokaci ya ce sai ga mutane an matambaya kan rukiya ya ce eh rukiya tabbataccen abu ne a musulunci ya ce sai dai matsalar mutane daga wani ya yi ɗaya biyu uku ya nasara sai ga buɗe shago sunansa dukkanin ruka babu laifi a rika ware wuri ana yin rukiya amma a mai da shi kawai ita kadai ne sana'ar babu ya zama laifi sai da in mutum yana yi don ya taimaka wa jama'a ba kudin ne manufar ba taimakon ne sai ware wani gida ko wani wuri a babin taimako wannan ba ma aibata abun da ya ba da ikon Allah mutum zai iya wanyewa lafiya ana iya samun ahalu suna da ke kokari a wannan ana iya samun masu kauce wannan Allah ya samu wanye lafiya a gaggauce wannan shekaru mu gaba ta biyar alwiqaya minhuma ta yaya ake samun kariya daga gare su wanda aka sa matsala tsakaninsa da babansa ko tsakaninsa da matarsa ko sihirul junun to ya za a magance a yanzu matsalar da ake samu jama'a ya haƙuri hatta mafiya yawa ba duka ba mafiya yawan bokaye da yan sihirin yanzu ba su ma iya ba na da ne suke aiki da aljanun amma inda ne yanzu sun iya sosai da yan siyasa da dama sun bar duniya saboda zunzurutun hasan da ke tsakaninsu yanzu da wani zai ba da hali a karwa da tuntun ya karshe so na da mai sauki suke iya kar mutum da ikon Allah ta bangaren sihiri da ikon Allah saboda wa mahum bi dharri da bihi min ahadin illa bi idnillah to amma ne sai ga ba ma iyan ba sai ga wani dan siyasa ba azkar yake ba kariya yake ba amma an yi an yi abu ya gagara an bunna jaki an bunna kura an bunna saniya an shiga ruwa da saniya an yanka an fede duka a banza a ce ku yi hakuri dai daga nan zuwa 24 zai mutu sai ga yana ma kara lafiya kuma shi dan siyasan da ake wa ko kuliya bai iya ba to shi yasa ne yanzu mafiya yawa ba su ma iyan ba wanda ma suke yi yayi tasiri kaɗan ne kuma wannan aiki haramun ne don duk inda za a yi yawanci ana aiki da aljanu ne alaka irin wannan tsakanin mutum da aljani bai halatta ba a musulunci kuma ko kai ne malamin suna taron ka samu alaka da aljani ko da hanyar rikiya zai ce maka to zai rika taimaka maka da labarai in ka amince ya buɗe ma kofar halaka daga ranar don saboda wa aksaruhum kadhibuna mafiya yawan aljanu makaryata ne kuma matsalar da ake samu shine mutane suna da tsoron aljanu wanda kuma wannan kuskure ne a ka'idar halitta aljani ke jin tsoron mutum ba mutum ke jin tsoron aljani ba a ka'ida kai din ne ake so ya ji tsoron ka wannan ita ce maganar Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Shaf az-Zuhri rahimahullah shi yasa magabata na kware suke aljinin tsoron su suke ji in kana da tsoro aljini ya gama da kashi ba a yadda musulmi na kware ya ji tsoron sa me yasa annabi Sulaiman yake ba su halayen da yake bukata har yasa su yi ta gini suna shan wahala kuma dole su yi har ya mutu ya ba duniya ba sani ba sai bayan ya fada suka sani falamma qadayna alayhi al-mauta ma dallahu ala mawtihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat al-jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azab al-muhin haka hatta aiki yake sa suke yi kula ga wannan kurakuran mutane kenan a ka'idan halitta duk mai imani matukar akwai imani a zuciyarsa wallahi ba abun tsoro a wajen aljani in aljanin mai imani ne daman ba ruwanka da shi ba zai cuce ka ba in kuma fasiki ne to daman ai Allah bai sanya wa fasikai nasara akan masu imani ba wa falayj Allahu al-kafira lil mu'minin sabila babu yadda za a yi wanda ya kauce wa hanya yayi nasara akan wanda ya bi Allah sai dai in wanda ya bi Allah ya hakura da bin Allah ne da haka shi yasa hatta sirrin zai mutum aljanin yakan kusance shiga jikinsa a lokacin alkhawfu shadid in mutum ya samu tsoro mai tsanani mafiya yawa lokacin tsoro yake shiga jikin mutum mace ko namiji ko da sirrin aka yi ko kuma alghafla ashadida irin rudewa na tsananin nan mutum ya gafala gaba ɗaya man da lahira ai ai Ronaldo yayi kaza ai Beckham yayi kaza ego ego sai ga na kabilan kwallo wai za su ci kwallo shi kada yana filin kwallon ana buga bolin ya taka da kafa wani ma a TV yake gani ba iya gani a zaune sai tashi ta haka sai gani haka da kai wai zai sa da kai kai ka ji gafala wai a ta TV yake gani amma kai yake sawa wai an bugo kwana sai gani haka da kansa na haka wai zai sa sai ga haka saboda wai saboda kada yau gafala na sa irin wannan ya faru al-khawfu sharir ko kuma al-ghafla ash-shadida ko kuma intikab ala shahawat yawan sha'awa yawan sha'awa na sa maza su rika bude tsaraicin su ko kuma maza su rika bude tsaraici ko ya kai maza ga cuwa-cuwa duka yakan samu dama wajen wannan ya shiga jikin mutum ko kuma lokacin shiga ban daki ba yi addu'a ba in ma ba wanne ma sirri ba shi kansa aljani yana shiga jikin kai maka illar kaman an masu hir saboda mafiya yawan su ba su da imani bayan nan gaba ta gaba a gaggauce shine alwiqaya min huma ya ake neman kariya daga wannan na farko mutum ya daina jin tsoro a zuciyarsa ko da miliyan ɗari suka taru maka wallahi in karki Allah babu da za su iya maka wannan yaƙinan ne ƙur'anin Allah ya tabbatar sunna ta tabbatar kawai babban abu shine baka da jin tsoro kana kuma kwatanta gyara alaka tsakaninka da Allah shi yasa in kai wannan to ko sirra kai sai ga ya lalace a banza to ya ake neman kariya daga sihiri addu'o'i akwai su da ake neman kariya daga sirri babu wani abin da musulunci bai bada maganin sa ba sai dai in ni da kai ba mu sani ba in dai ba mu sani ba shikenan amma in dai za mu yi karatu da ikon Allah akwai maganin sa na taɓa ba ku kissa wata rana ta wani da ya ji wani malami iya tafsiri ke cewa babu abin da babu a Qur'ani sai ya shigo masallaci wajen malamin yace na ji ka ce babu da babu a Qur'ani malami ya karanta ma faradna fil kitabi min shay'in wasu na magasul al-kitabi shine lahul mahfuz sai dai kawai ana cewa ba kuma alqur'ani saboda Allah ya ce tibyanan li kulli shay'in don haka ba abin da babu alqur'ani sai dai ba sani ba malami yace mar eh sai yace to ni ina so nuna mun sunana alqur'ani yace me sunanka yace kuka malamin sai yace Allah yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan faddu ilaiha wa tara kuka yace to ai ga kukanka shi kawai ya mar tunda an samu kuka a qur'ani shikenan kariya daga wannan wajibi ne jama'a abin da yake kawo a rika yin sihiri shine karancin imani wallahi muna cikin zamanin karancin imani a yanzu akwai karancin imani mai girma tsakanin 'yan siyasa da wani zai kar wani cikin sauƙi masu imanin kaɗan ne haka tsakanin 'yan kasuwa shekara ashirin da ɗaya suka wuce akwai wanda aka masu sihiri dalilin da yasa aka masu sihiri yana sayan yalon galan na manja yalo jarka ɗaya yana sayarwa sai zama duk yan manjan ya fi kowa kasuwa dalilin wannan aka masa sihir ya kara shi da aljanu guda bakwai kawai saboda jarkan manja yalo ɗaya da yake saya to in mutum akan yalon manja shekara ashirin da ɗaya baya za a martoya yau ga wanda yake da jarin dubu ɗari Shekul Islam rahimahullah yana faɗa cikin iktida usratul mustaqim yace ana samun irin wannan hassada mai muni hatta tsakanin almajirai da malamai ya ce sai dai wanda Allah ya warkar da shi daga wannan to in wani na faruwa siri za a iya mutum ya ce cikin iktidar sanar musa ke cewa mafiya yawa Allah yana sa zukatan hatta ɗaliban ilimi ya ce sai dai wanda Allah ya kare wajibi ne mutum ya nemi ilimi don Allah sai kare shi daga wannan amma in niyya ta bace mutum daga san to ya kai wa ne fi ne to wajibi ne duk abin da zamu yi mu gyara niyya tsakaninmu da Allah in ka gyara niyya sai ga Allah sanya albarka da baka tsammani amma in dai burinka ne kaza sai Allah ya kisa ka zan ya faru so da haka alwiqaya minhuma yadda ake neman kariya daga gare su in mutum ya so ya samu kariya da duk abin da aka yi kulumboto duk ya kare a hayaniya da bankaura na farko shine gyara tsakaninsa da Allah wannan shine kololuwa gyara tsakani da Allah shine tsaye da kalimatut tauhid ina kasa da muka yi na miftahul janna karatu guda biyu dab da dawowa na daga Port Harcourt na wuce Egypt wannan karatu guda biyun kasa da suna da muhimmanci akan kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah abin da ke cikin ta mu kiyaye mu yi imani da abin da Allah ya faɗa a ciki wannan da ikon Allah shine na farko duk abin da Qur'ani yace ayi yi kokarin yi hadisi yace ayi suka ce a bari bari da gaggawa dan abin da yafi karfin imaninka ko ya faru a kuskure Allah zai maka afuwa saboda annabi Allah ce kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabuna duk yan adam masu kuskure ne mafi alkhairi shine mai tuba to in ma kai a kuskure tuba da gaggawa a duk cikin ba ma'asumi kowa zai iya yin kuskure sai dai masu alkhairi su ne masu kananan kurakure Allah ya samu a cikin su na biyu kuma akwai addu'o'i da ake karanta a babin neman kariya daga cikinta akwai karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari. da safe hadisi ya zo a Bukhari akwai riwaya ta Imamu Abu Dawud rahimahullah annabin Allah yace duk wanda ya wannan kafa ɗari da safe za a bashi lada ɗari a kan karemar kurakure ɗari bayan nan wa kanat hirzan mina shaitani hatta yumsi wannan makamin ƙari don yake aka wa dukkan wani shaidan ko aljani ko ɗan sihiri ko boka har yammaci ba wani abin da zai tasiri cikinsa da ikon Allah kafa ɗari daga sallan asuba zuwa gari ya waye zan karanta mu biya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mu dage mu karanta wannan kafa ɗari da ikon Allah bayan nan mu riga karanta addu'a riwaya ta Imam Abu Dawud rahimahullah musamman in zamu fita a gida kullum in baka so da in zaka fita a gida karanta addu'a da shine bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah annabin Allah yace duk wanda ya karanta wannan da sunan Allah na dogara ga Allah ba dabara ba karfi sai ga Allah kana fada sai shedan ya ce ko kuma a wani kauli ma mala'ika sai ya ce hudita wa kufita an kare ka kuma an shiryar da kai kuma ba shirin da zai tankare ka annabin Allah ya ce wa tanaha anhu shaytan duk wani nau'in sihiri ko wani abu da aka maka sai ga da kansa da aljanna za su ja da ba su yin komai ba kana karanta wannan ka fita a gida in kuma kana fita ka kara ma da bismillah tawakkaltu ala Allah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udilla aw adilla aw udilla aw adlama aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya sai mala'iku su ce je ka cikin rahama ka dawo a cikin rahama don haka mu karanta na farko din bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah duk time da ka sa kafa zaka fita gida karanta wannan da ikon Allah duk wani nau'in kulumbutu Allah zai kare ka na biyu kenan bayan nan ƙari abin da ya ƙara dace mu ƙara akwai kuma wata addu'a da take da muhimmanci na duk wani kaidin aljani da shedan Allah yana meruwa kansa in mutum yana karanta da ikon Allah hadisi ne da Imam Al-Haythami rahimahullah ya kawo da kuma Ibn Sini rahimahullah ya kawo wanda Sheikh Arnaut rahmatullahi alaihi yace hadisi ne hasan annabin Allah ya karantar da mu karanta addu'a da cewa bismil a'udhu bi kalimatin lahil tammati allati la yujawizukunna kullu barrin wala fajirin min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min sharri ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق أن يطرق بخير يا رحمن duk wanda yake karanta wannan da ikon Allah zai samu cikakkiyar kariya daga Allah duba littafin zadul muslimin ne min shek ibrahim bin jarullah bin ibrahim aljarullah rahimahullah addu'a ta zo duba cikin zadul مسلم حسن المسلم عفوا نشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني حفظه الله can wajen babi na 126 nan shi ma kawo addu'a din duk wanda yake karanta da ikon Allah zai samu cikakkiyar kariya bayan nan akwai addu'a muhimmiya duk lokacin da ka shiga masallaci kar ka manta ta shine gabatar da kafar dama sai ka ce bismillahil bismillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min ash-shaytanir rajim in ka karanta wannan addu'a hadisi ya zo cikin sunan na Imam Abu Dawud rahimahullah akwai riwaya shiganta da Imam Bukhari rahimahullah ya kawo annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce duk wanda ya karanta wannan take sai shi dan ya ce kadi hufiza sa'iru yaumihi wanda ya wannan addu'a shiga masallaci yau a wunin nan gaba ɗaya Allah kare shi ba abin da za yi tasiri a jikinsa. In kai a sallan asuba to har ka wuni da ikon Allah babu ne ciyar da kai. Menene addu'a? Bismillahil azim wa biwajihil karim wa sultanihil qadim min ash-shaytanir rajim mu karanta. Bismillahil azim wa biwajihil karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم bayan nan sai ɗaya ƙari kuma na rigakafi ya fi magani na addu'o'i da shine karanta ayatul kursi da musamman lokacin kwanciya in za a kwanta hadisi a bukhari annabin Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yake cewa man qara ayatul kursi qabla an-nawm lay yazal alayhi min Allah hafizun wa la yuqarribuhu shaytan hatta yusbiha duk wanda ya karanta ayatul kursi gabanin ya kwanta ba zai gushe ba iya samun mai kariya daga wurin Allah kuma har gari ya waye Allah yana kawo mai kare shi shedan ba zai iya kusantar sa ma gaba ɗaya a rayuwa ko kusantar shedan ba zai iya yi ba hatta yusbiha har da ikon Allah gari ya waye kari na gaba yawan zama da alwala mu rika kokarin yin wannan ayi hakuri ina godewa Allah amma zai yi wahala a ga za a yi sallah na saki alwala duk aljanin da aka yi sihiri da kuma bokanci suna tabbatarwa ko da a babin magana da su bayan kuma hadisi ya tabbatar ba sa iya shiga jikin wanda yake da alwala duk inda kake a rayuwa kai kokarin yawan zama da alwala tana karya ba ta zaka yi sallah ba yi alwalar ka zama da ita zama da alwala cikakkiyar kariya Allah yake baka dalilin ta hatta cikin sabon Allah in kana zama da alwala zaka ga sabon Allah iya takaituwa daga gare ka a matsayin kan dan adam ajizi haka kuma in za a kwanta ma a rika alwala wannan ma a matsayin alwiƙaya ne bayan nan ana ya ƙara da azkaru sabah zikiran da ake yi da safiya kul huwa kafa uku falaki kafa uku suratul nasi kafa uku wannan la ilaha illallah kafa ɗari din salatin annabi kafa goma shi ma iya da muhimmanci duba cikin littafin jala'ul afham fi fadli salati wa salami ala khairil alam na ibnu al-qayyim al-jawzi rahimahullah ya inganta a rika yin salati kafa goma da safe goma da yamma kuma subhanallah wa bihamdihi kafa ɗari da safe kafa ɗari da yamma wannan duka matsayin rigakafi ya fi magani ne a kuma ƙara da uzu bi kalimatin lahil tammati min sharri ma khalaqa kafa uku hadisi ya zo Abu da Tirmizi annabin Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan lam yadurruhu shay'un duk duniya ba bane da cuce shi a wannan wurin da ikon Allah mu karanta a'udhu bi kalimatin lahil tammati min sharri ma khalaqa أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق قارن الدؤر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم wannan ma kafa uku hadisi ya inganta cikin sunan na Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi rahimahullah in kai wannan cikakkiyar kariya Allah yake baka a wannan wuni din sai gaba da shida a gaggauce wanda aka riga aka masa hiriya zai samu kariya ta yaya za ya nemi afuwa Allah ya yafe masa afuwan ta yaya za ya nemi afuwa afuwa na lafiya Allah ya bashi lafiya wannan akwai matakai da dama da ake bi akwai hadisi ɗaya da ya inganta a cikin littafin imamu Ahmad rahimahullah annabi ana da cewa an nushira min amali shaitan nushira shine wani irin nau'in warware sihiri aikin shaitan ne malamai suka ce to akwai warware sihiri da bai halatta ba ko wanda ya halatta suka ce hadisin ya bayyana ko wanda bai halatta ba wasu wasu suka ce kuma akwai wanda ya halatta saboda an warware manzon Allah wanda Labid ibn al-Asam yayi sai suka ce to wanda suke ga bai halatta ba shine warware sihiri da sihiri suna ga bai halatta ba amma ko a cikin malamai akwai wanda ya saba musu yana ga ya halatta a warware sihiri da sihiri shine as-sa'id ibn al-musayyib imamul mutaakhirina wanda shine shugaban tabi'ai ana gani sirki ne imma na Abdullahi ibn Abbas ko sirki na Abu Huraira radiyallahu anhu wa anhuma shi yana fahimta in wani ya sihiri ya halatta a ce sai ya bata da kansa shine nushira kai ba za ka je kai sihirin ba amma shi a ce dole sai ya bata sai ce to in shi zai bata ya halatta a bata saboda in an yi sihirin ana iya zuwa ko a bunne a wani wuri ne ko na mai kama da haka to in an san wurin cikin sauki ana iya bata wurin da ikon Allah sai ce to fahimta sai yana ga ya halatta wannan fahimta ce ta Sa'id ibn Musayyib rahimahullah haka Imam al-Bukhari rahimahullah ya kada cikin sai al-Sahih al-Jami nasa yana ga shi ma hakan ya halatta to ala ayyi halin suna ga inde ba za a wuce gwa da iri ba wanda ya ce mar bata shari'ar musulunci da ce a bata to ya halatta shari'a ta tsaye da shi dole sai ya warware abin da yi bayan nan kuma a tsaye da hukunci a kansa shi yasa shi dan sihiri gabanin a tsaye da haddi a kansa ake nema ya tuba dan daga an kama shi imamu malik rahimahullah ke cewa la yustatabu alqal jaffa alqalamu alqalami ya bushe in ba wannan ba na biyu a gaggauce yadda ake a warware ana iya samun ganyen magarya kwaya bakwai wannan abin da ya kawo kuma asar ne na ainihin wahab bin munabbi rahimahullah akan wannan Sheikhul Islam rahimahullah da cikin majmu'ul batawa juz'i na goma sha tara yace ya halatta ya aiki da wannan bayan nan bin Bas rahimahullah cikin labin sana hukumu sihir wal kuhana ya kawo nan cewa ya halatta haka Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ya kawo cewa ya halatta sannan haka in ka dauki wa qayatul insan min jinni wa shaytan na ad-daktur wahid abdul salam bali hafizahullah shi ma ya kawo halascin sa a dauki ganyen magarya kwaya bakwai in an dauka a daka in an daka a zuba cikin ruwa mai kyau sai a karanta wasu ayoyi a ciki muna zuwa kan ayoyin insha Allah ta'ala a takaicen su a karanta Fatiha ayoyi biyar na farkon bakara a karanta ayatul kursi a karanta ita watta ba'uwa ta ɗari da biyu ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a karanta amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna a karanta far dan farko farkon Ali Imrana شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أكرنت waɗannan ayoyi dan ayoyin da ke magana akan sihiri na cikin Yunus cikin suratu shu'ara a karanta wanda suka sawwaka bayan nan a karanta nan cikin ahqaf wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran ayoyi uku na wannan wurin sannan bayan nan a karanta wasafati saffa ayoyi kaman guda bakwai na farkon wannan a karanta kulhuwa falaki nasu a cikin wannan ruwa ɗin wanda aka yi sihirin ya rika sha yana wanka da shi a wuri mai tsarki da ikon Allah duk abin da aka yi Allah zai warware ba da dabararsa ba amma abin da ake zanmu da shi ina muna aiki da addu'a ko magani na musulunci mu samu ƙarfin imani yau abin da ke faruwa ga mutane shine muna gaskata maganin bature fiye da ayoyin hadisi da ayoyi da hadisi sai mu ce maka in na kamu da zazzabi fiba ba abin da ke magani a duniya sai allurar chloroquine amma ga hadisai da ke bayanin in ka karanta kaza ba cuta in ba ta jiri bane ne Allah ce zaka warke as'alullah alazim rabbal arshil azim ay yashfiyaka kafa bakwai yace in ba cuta ta jiri bane Allah zai baka lafiya amma sai karanta mutum ba zai warke ba sai amma chloroquine uku me dalili saboda ya dauki yaqini ya dora kan chloroquine fiye da kan hadisin manzon Allah so daga nan sai ga imani iya tabuwa musulmi na kware duk abin da Qur'ani yace kaza ko hadisi yace kaza addu'a dole sai ka gamsar da kanka haka ne tukunna Allah ya karba in kana kokonto Allah zai karba to Allah ba zai karba ba duba littafin Tufatul Abrar na Sheikh Ad-Daktur Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala ya kawo hadisi da dama akai kokonto man kana addu'a Allah ba zai karba ba sai ya gamsar da kanka Allah ya karba a rika shan wannan da ikon Allah ana wanka Allah zai warware da ikon Allah na biyu kenan sai kuma na uku a gaggauce daga cikin hanyoyin batawa shine ta bangaren ya halatta ayi rukiya a karanta qur'ani wa mutum saboda annabin Allah umarci sahabbai sun yi bayan nan wani sahabi ya karanta wani fatiha Allah ba shi lafiya har aka ba shi tumaki ɗari bayan nan annabin Allah da aka bar wannan sihiri mala'iku sun karanta masa falaki da nasi Allah ya bata kula da wannan ya halatta a karanta qur'ani bayan nan Qur'anin Allah dama magani ta bangaren da shari'a tace zama magani duba suratul Isra aya ta 82 Allah yake cewa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina bayan nan abin da aka ɗauka ƙololuwar aiki da ƙur'ani wajen magani shine hadisi ɗaya da shine ƙashin baya wanda duk wani hadisi ana ga bai kai ma ƙarfin wannan a hujja ba a wajen wasu ɓangaren malamai shine hadisi da ya zo labin silsila sahiha hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara a wani bugu da talatin da ɗaya wani bugu da arba'in da ɗaya annabin Allah ya samu Aisha radiyallahu anha riwaya ce ta Abu Hurairah rahimahullah tana yi wata magani ba ta da lafiya sai ce mata alijiha bi kitabillahi ki mata magani da littafin Allah ki mata da me alijiha bi kitabillahi da littafin Allah shi ya ce ai magani da littafin Allah so da wannan ya halatta ayi rukiya banda wannan akwai hadisi na muslim da ya zo a cikin sayyid muslim hadisi na 60 da yan kai mafiya yawa 62 annabin Allah sahabbai suka ce a jahiliya ai muna rukiya muna yi tun a jahiliya me zaka ce akan yanzu sai ce iridu alayya ruqakum to ku rika rukuyoyin da ji ku rika karanta musu suna ci yi suna yi sai ce la ba asa bin ruka ma lam takun shirkan ku sani babu laifi da duk wata rukiya da za ku yi matukar babu shirka a cikin ta da wannan Sheikh Wahid Abdulsalam Bali Habibullah da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah suka ce ashe hatta ma rukiyar jahiliya nabin Allah ya ce matukar ba shirka ta halatta don ya ce iridu alayya rukakum kuma sai ya ce la ba asa bin ruka ma lam takun shirkan hadisi ya cin sai muslim da wannan ana iya karanta ayoyin Qur'anin Allah wa mutum a kunnensa Allah ya bashi lafiya yayi alwala musamman mu karanta littafin hukatul islamiyya jinni wa shaytan ayoyin da nace a karanta a baya a ruwa ana iya karanta su a kunnen mutum ta babin ruqiya ayi sau daya biyu uku hudu biyar kuma wanda ake yawan ya tabbatar ya gyara imaninsa kafin amar don ko an raba shi da sharrin zai iya dawowa bai gyara imaninsa ba in ko baya addu'o'in da muka kira a baya za su iya ci gaba da cutar da shi sai dai in ya rike su da kuma karfin imani sai Allah ya kare shi so haka duk wanda za a yi wa sai ya shirya sai an sa ya gyara kansa ya koma ga Allah bayan nan ya haddace addu'o'in gaba daya kuma ko iya da matsalan sihirin zai da karanta addu'o'in da muka kira na baya alwiqaya da in yana yin Allah yana sawwaka mar cutuwa daga wannan din so haka ana iya karanta waɗannan ayoyi din kuma ana so mutum ya zama cikin wannan hali ya rika yawan karatun Qur'anin Allah duk wanda ya yawaita riko da Qur'anin Allah yawan karatun Qur'anin Allah da kuma kokari wajen biyayya ga Qur'anin Allah da ikon Allah duk abin da za ka kansa ba zai ci da shi ba da ikon Allah don haka wajibi ne mu rike Qur'ani da gaske wajen damuwa da karatunsa da aiki da shi Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yana cewa duk wanda yake kwana 30 bai karanta izu 60 ba ko abin da ya kai wannan yawa izu biyu yake ta maimaitawa yace aka ce ka nemo ga falalle in ka samu wannan daura daura mar igiya kawo shi kawai ka tamka mar igiya ka kawo in an ce ka samu gafalallu ɗari in ka samu wannan ka ɗaura mar igiya ka kawo shikenan ka gama aikin ka musulmai nawa ne yanzu za su yi wata shida ba su karanta qur'ani gaba ɗayansa ba saboda hidima mutum zai ji bbc ya ji germany waɗanda Allah ya kira labaran su samma'una lil kadhibi akaluna lis suhuti in garba shi wai i want to be current i want to be current wai yana so ya san me duniya ke ciki to ka san me duniya ke ciki ba ka san me lahira ke ciki ba bala'i bane ai in ka ji labaran duniya ka ji lahira mana labaran da zaka yi ta jin labaran duniya ranka na ɓaci kana jin ana cutar da addinin Allah har ma yana kashe ma imanin ka yau in kana gaskata BBC ko Germany ko America ai Afghanistan ba mutum daya yadda aka yi bom a wurin yadda suke ba labarai ba mutum daya a wurin inda gaskiya ne sai ka ji imanin ka na raguwa bayan Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina amma mutane sun rike rediyo yadda ka san kai abin har mamaki yake bani ba laifi kunna cassette na kira'a mu rika sauraro jin wa'azi bukata kama kunna amma yawan damuwa da tashoshi ai ta yawo ya ji BBC ya ji America ya ji Germany ya dawo labaran gida duk wannan ya ji kuma bai izu ɗaya ba fala saddaka wala sallah ina za a ji a haka kawai you want to be karan a duniya lahira fa in ka karanta Qur'ani ka karanta labaran lahira za ka ji khuduhu fagulluhu thumma al-jahima sallu thumma sai ka ji waqifuhum innahum mas'uluna sai ka ji ana baka breaking news din lahira ana hakaito maka abin da zai faru in the future time sai ka ji imanin kai na saiti da ikon Allah so haka ban hana mutane jin labarai ba duk da ni wannan ba damuwa ta bace ban taɓa ba shi muhimmanci ba ko labari nake nema na fi bukatar na je internet in nemi labari a hannun wanda nake son samu labarin abin da ya shafe shi ka ce ka ji labari kaga mutum zai ji dukkan labarai sai je neman labarin alka'ida kuma wai a BBC ko America ko Germany musulmai ke ba watsa labaran sai dai asalin labaran masu suke nema ba kawai su aikin su watsa wanne kawai su fassara kula ga wannan ka'ida wannan western wall tashoshin da kake jin labaran su amma babin labari a musulunci bai halatta ka gaskata labaransu ba gaskata ma bai halatta ba saboda in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu to shi zaka damu kanka kan wannan je ka internet ka shiga website na alƙaida ka duba labarin da kake so kana so ka ji me ke faruwa kaza ka je ka nemi wanda abun ya faru in kana jin labari bangare ɗaya baka ji ɗaya wallahi kana dab da ka halaka a duniya mudu abu ne faru tsakanin annabi Dawud wannan kisosi ne dama suna nan da yawa kula ga wannan karka neman information ma inda ya dace amma duk da wannan Ƙur'anin Allah labaran sa muhimmanci fiye da labaran duniya. Na kan mu yi riko da Ƙur'ani fiye da abin da muke ji a rediyo. Kowa dace zama ya iya karatun Ƙur'anin Allah kira'a mujawwada. Ko da ba karanta ba kai bude Ƙur'ani ko ina karanta. Mutane nawa ke iya wannan yanzu a Ƙur'ani. Da ta da bakin ma waye ta ta'a ta'a lahu ajran din ma nawa suke iyawa. Nawa ke iya bude Ƙur'ani min awwalihi ila akhirih a karanta. Tun daga alhamdu zuwa minal jinnati wan nasi. ba ma a hadda ba don aka dora mu rike qur'ani duk wanda ke jin wani abu a cikin sa bai filin dadi ya tamassuki da yawan riko da qur'ani bayan nan gaba ta gaba a rika yawan playing suratul baqara musamman a gida kullun a rika playing suratul baqara iya daga cikin tahsinul bayd min shaitan yadda ake kare gida daga dukkan wani nau'in cutuwa inda hali a gidanka kullun ayi playing baqara akalla daga farko zuwa ƙarshe da ikon Allah zaka samu kariya daga wurin Allah da wannan suna daga cikin takaitattun matakai da ake a babin wikaya ana iya cin dibino bakwai ma again hadisi a bukhari yace man tasabbaha sab'a tamarat ajwa lam yadurruhu summun wala sihirun duk wanda ke wayan gari da dibino guda bakwai ajwa wasu ka ce ajwa nau'in dibino na daban har ma tarihin sa annabin Allah ya fara dasa shi da hannu wasu ka ce a'a dukkan dibinon Madina ya shiga ciki wasu ka ce a'a in ma mutum bai da hali la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha duk dibinan da mutum ya samu ya rika cin bakwai in ka ga dama ka da shi ne breakfast ɗinka bai kuma ka so ya koyi da dankali da wani koyi da kaza kaza ba ka sha shayi dibino bakwai idan ka ci ka sha ruwa bai ka ba bab a jama'a tsakani da Allah bakwai a ci a sha ruwa bai isa ba gaskiya ya isa ai asali al'akil al'akilu ya'kul li yahaya wa ghairu akil yahaya li ya'kul mutum mai hankali yana cin abinci don ya rayu ne kawai bautawa Allah amma mara wayo mara dabara shi ya dauka duniyar abinci ne kawai a ci a koshi shine duniya kaga mutum ya zauna ya ci dan wake jifa wajen 1777 shi daya ba jama'a to haka a rika yin hakuri a bari na kammala saboda lokaci ya zo karshe kuma in ba ka kasa din karatun ba zai dauka ba a waje ɗaya ba don haka waɗannan mu yi ƙoƙarin ɗaukan su a matsayin alwiƙaya da ikon Allah Allah zai kare mu daga dukkan wani nau'i Allah ya kare kowane musulmi a ko'ina yake daga sharrin shaitanun mutane da aljanu Allah ya kare mu daga ƴan sihiri da bokaye da makamantan wannan wanda suke muna roƙon Allah Allah ya shiryar da su Allah ya sa su daina wannan sana'a Allah ya canja musu aiki da yafi wannan aiki alkhairi ya kuma bayyana musu hatsarin da ke cikin wannan Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare kan abinci da kuke magana dibino bakwai din akwai kaset da na a Freedom Radio na Kano akan matsayin take ciki da abinci ana irin telefon radio din a Ramadan iya da kyau a nemi wannan kaset din akwai illolin cin abinci yawa a jiki annabin Allah ya ce ma mala abnu adam wa an sharrun min batnihi dan adam bai mallaki jaka a duniya da take cikin sa sharri ba mafi sharrin jakar da kake da shi a duniya shine wannan tumbin in ka biye mar sai zama duk dabarar ka duniya kansa ta kare shi dare da rana ga duk ya za a yi miya ta yi zaki magin miya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Wato ƴan uwa ku yi hakuri.
Ah mai tambaya na farko mana yana tambaya ne cewa ina hukuncin mutumin da aljani ya umurce shi ko ya bokanci ko ya kashe shi.
Kada ya kuskure yi saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hatta uwa da uba Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutayhuma. matukar ya gyara tsakaninsa da Allah ya rike addu'o'in nan ba abin da zai yi masa kuma kai ya dace ya ji tsoron ka ba kai zaka ji tsoron sa ba wannan shine yadda Allah ya halitta ba ma karanta Qur'ani ne ba za ka karanta ga mai Allah ke faɗa kansu ba ba ma karanta hadisai ne me zai sa ka ji tsoron abin da bai shafi tsoron sa ba kamar yanzu mutum kana jin tsoron George Bush me George Bush zai maka is useless wallahi is useless ya dace ga ganin sai da kasan kuda me me a duniya me what is there ko musta zero zero kana jin tsoronsa what is there wallahi ba wani abin tsoro a cikin su duk wanda ba Allah yau ba a jin tsoronsa ko shi wane ne me abin tsoro a ciki har a saka sabi Allah bangarin da muke ko kansu bush ko su musta zero zero wallahi ko a gaban su zamu faɗa menene a ciki what is there fakadi ma anta kadi inna ma takadi hadir hayatud dunya what is there a duniyar gaba daya the worst you can do ka kashe ne to zo ka kashe wallahu a'lam me a cikin duniyar dan ka batta in muna haba in dai akan hanyar Allah zamu bar duniya ko a yanzu mu wuce barzak wallahi mun amince kawai abin da muke nema shine mu bar duniyar a hanyar Allah kawai tace bura amma me a cikin duniyar me me dadi a cikin ta me kake jin dadi a duniyar gaba ɗayan ta me zai maka wa zai iya kashe ka akwai wanda ke kashe- zai iya kashe an ba Allah ba bai isa ya kashe ka ba Bush sau yana neman Usama ya same shi ne Sheikh no ba a sa ba ke neman su sun kashe shi ne ina mulla ina Ayman hafizahumullah duk ina suke a kenan Allah ke iya kashe mutum Allah ke rayarwa zaka dan adam bai isa ba kuma in Allah ce baka mutu ba wanda ya sai kashe ka don haka karka aikata kawai ka bi Allah Allah zai kare ka daga komai wallahu ta'ala alam Malam wani mai tambaya na cewa ina hukuncin mutum da yake binne wani abu mai rai ko a ce ya binne wani bakin akuya domin wata biyan bukata tasa.
na ba da wannan cikin misalai bai halatta ba iya daga cikin nau'in da ake gane yan sihiri ko bokaye a je abun nan wani abu da ransa wannan bai halatta ba kwata kwata a shari'ar musulunci haramun ne haramun ne haramun ne wanda yake yi muna masa nasiha ya duba girman Allah ya daina wanda ke zuwa wurin ya duba girman Allah ya daina mu yi tarayya mu bi shari'ar Allah ita ce hanyar tsira Allah ya samu wani lafiya
Malam wani mai tambaya na tambaya cewa ina hukuncin mutumin da boka yake ba shi abinci ya halatta wato mutum ya karbi abincin boka ke na boka ce da shi?
in yana da wata hanya ba wannan bai je ya nemi waccar shi yafi in ko babu wata hanya kawai in bai ci wannan ba zai mutu to faman iftura ghaira baghin ne min babi darura in yana da dan rauni iri na watakila ya iya ci dan kadan dan ya koren yunwar koma bayan nan ya hakura in ya bi Allah Allah zai bashi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min hasu la yahtasib babban abu kawai mu bi Allah ne mafita na wurin sa wallahu ta'ala a'lam
Tambayarsa wani yana tambaya cewa malam a boka zai iya zai min mutum wali a wajen aurensa?
A ka'idar waliyi ana so a samu wanda yake bawan Allah salihi, ala inna auliya Allah la khawfun alaikim wa la hum yahzanun. Da haka ana so ka samu waliyyanka wanda yake mai jin tsoron Allah ko mai takawa. Kula ga wannan wannan shine ka'ida, kuma shine abin da nake baka shawari. Ko da ku ba dan uwanka na jini bane, ka samu irin su Malam Bello su Imam namu anan Malam Ibrahim Idris Hafizahullah ka roge su kawo maka aure shi yafi alkhairi. Zan ka je ka samu dan uwanka na jini wanda ya kauce wa hanyar Allah. gara ma ka yi ta kife ka je ka dan gusar da kunyar a babin darura ka tsuguna a cewa mai karba ka ce ni zan karbi kayana ka karba ka dashi ka tafi abin ka karba kuma a gaba ka ce to a mata magana mu tafi gida ka dauko
Malam wani mai tambaya yana cewa abun nan yaya zai magance idan mutum zai sadu da matansa sai ya ji baya son ta.
wannan na farko magancewa in akwai abin da ke ma na kurakure ita matar ta gyara saboda lokaci mummunan hali na sa a tsan- tsana ɗaya kenan in ta gyara wannan bai gyaru ba a mata waɗancan alwikaya kuma kai ma ka rika yi da kuma mataki na shida da muka kira ka yi wannan da ikon Allah in an kiyaye su duka ana ta yi Allah zai sa a wanye lafiya wallahu ta'ala alam kuma wajen ali jihadi kitabillah duk abin da aka karanta a Qur'ani ko hadisi yayi a kowace adam ba sai an yi taksisi ba malamai suna yin taksisi saboda kowane abu yana da alaka da abin da yake da shi so da haka ayoyin da ke magana kan wannan abun sun fi alaka kan wanda ba su ba li kulli makamin maqal wa li kulli makanin maqal wallahu ta'ala alam
Wani tambayarsa yana tambaya cewa ya halatta mutum ya auri boka?
bai halatta ba saboda Qur'anin Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nari to hiya tad'uka ila an-nari ne no haka bai halatta ba wallahu ta'ala alam
Wani yana cewa akwai wani malami a unguwansu ba ya da aiki sai ma waɗansu addu'o'i kuma har su suna gani waɗansu suna ta zowa a gurinsa. To saboda su mutane sun imani da addu'an da yake tana ci har kowane sati ya akan kawo rago a yanka a gidan wannan mutumin. To kuma daga cikin wannan ragon yakan rarraba to shi na ganin cewa yake tambaya cewa ya halatta ci wannan naman.
na farko bifo a ce komai kaga shi ma sai ya ce wani malami me yasa kira shi da wannan kalma din to ne tace shubuhar da muka fara samu ba a iya bambancewa sai kowa a ce malam duk wannan magana sunan sai ka ce mar malam ba kama san ba- yanzu malam fa hatta kafir yana ba wa malam sai ka ji wai malam Christopher malam Jatau Jacob malam Kutus Monica haka zaka yi ta jin sunayen wai malam to ne tace matsalar na farko tukunna kafin na bada fara kansa shi wane ne ya dace kai ka san alakar ka da shi bisa ga bayanin da muka yi da sunna ka shi ko kuma da sihiri wannan kai zaka amsa ta tukunna inda sunna ka shi dan kauce hanya sai a ji man nasiha wajibi ne a yi nasiha wan nushi li kulli muslimin in kana sai a kona musulmi Allah zai iya kai ka aljanna ga hadisi a bukhari hadisin abdullahi jarir bin abdullahi al-bajli radiyallahu anhu to haka malamin suna ne kaga ya wani abu da ya kauce a ji a man nasiha in ya kauce hanya gaba ɗaya ne a kira shi zuwa ga musuluncin gaba ki daya abin da ya kawo in kana kokonto a kai saboda ba zan yi magana me aka yanka ba da kudin sai ya ban sani ba dan in ka ji tambaya haka abun baka san shi ba to iya da wahala amsawa da kudin sai saya ko kuma wani abu aka yi ce a kawo a yanka wallahu ta'ala alam in da kudin sai saya ya halatta in kyauta wani ya bashi kawai ya halatta in kuma wani abu aka yi na sihiri ko bokanci ya baka to bai halatta ba wala ta'awadu alal ithmi wal udwan sannan wa ma uhilla li ghairi llahi bi Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan yace duk abin da aka yi dan wannan tsafe tsafen ya shiga cikin abin da ya shiga cikin hurrimat alaikumul maitatu bai halatta ba wallahu ta'ala alam wannan mai tambayan mace ce tana cewa ita ce ta yi rantsuwa da Allah cewa idan mijinta ya auri wata mace ta ce ta wallahi tallahi ba za ta zauna da shi ba sannan kuma ya auri wannan matan to kuma daga baya ta janye wannan wato magana shine take tambaya to yanzu yaya za ta yi da wannan janye wanda ta yi
ki dauki ayar la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi amanikum walakin yu'akhidukum bima aqatumul ayman in san samu ki azumi uku ko kuma ki ciyar da miskinai nawa miskinai goma su ci abinci su koshi ko kuma azumi guda uku wannan shine wallahu ta'ala ala alam
wannan mai tambaya ne yana tambaya ne malam ina hukuncin matan da ta yi zina a lokacin da take idda wato na mutum aure ko kuma lokacin da take iddan ta kaba
sai kuma ta yi zina wallahu ta'ala alam ban sani ba gaskiya ban sani ba wallahu alam akwai wanda ya san amsa ya to kalubale ga yan uwa almajirai sai mu binciko zuwa sati mai zuwa insha Allah ta'ala ko a babin ijtihadi akwai magana da na san ibn al-arabi yayi akai amma ba a garajen magana kai sai an nemo nassi ya amma dai gaskiya ba ni da wani nasi da zan yi gina magana akai kuma ina fargaban ba da magana ta ijtihadi in ba nasi ne na ga aka yi ijtihadin da shi ba kawai a ce yi ko a bari ko halal ne ko haram in ba a kawo nasin da aka yi istinbadi ba to akwai abin tsoro ka dorar wanda suka yin Allah ya ji kansu jama'a ban sani ba Isa bai sani ba wallahu a'lam
tambayan ta biyu cewa meye hukuncin macen da aka ɗaure mata ciki sai wani mutum ya aure ta wato bai sani ba tare da cewa wato an ɗaure mata ciki sai daga bayan baya aure ta aka gane cewa wato tana da ciki irin abin da ake cewa ɗaure ciki dinan dan malam muna maganan akan sihiri ne da irin waɗannan abubuwa to daura cikin likita ne ko kuma da sihiri aka yi in likita ne ya yi ba a gaya wa mijin ba ba a yi daidai ba saboda akwai abin da suke daura mahaifa wani likita zai shi ake nufi in shi ne ba a gaya wa mijin ba an yi laifi kuma a nan an masa hitimani na illa ba ma kina bukatar ta haihu ya arba'in ta zo da mahaifa a- a ɗin- a- a daure ya za a yi kaga ba wani abin da za a iya yi a nan an mar hitimani in ya ga dama zai iya zama da ita in kuma suke ta bai laifi ba saboda duk inda aka ɓoye aibi mai girma ya hallaka rabu da mace baka da laifi a wurin Allah in kuma daurewa ne ta bangaren sihiri ko wani abu mai kama da haka ha? oh ta zo da ciki a to wannan kuma yin aure akan ciki ai kauli rajihi babu auren ne wannan kawai wata sabuwar magana ce gaba daya sai ya sallame ta ta koma gidan ubanta wannan kawai shine magana ya kora ta ta koma can ya kai musu yarsu abin da zai iya yi kenan ai wannan cin amana ce a daure cikin tukuna dan sai rabu gidansa ta haifa kai ciwa ciwa ta yi yawa kai dangerous kenan wannan sai ya mai da ita wajen iyayen daga baya kuma yana bukata sai ya zo shiga cikin kuma sahun zawarawa a buga da shi
tambayan ƙarshe malam mai wannan tambaya yana tambaya ne cewa shin akwai alaƙa tsakanin sihiri da maita
eh maita watakila sai mun samu gaba ta gaba mai magana saboda akwai abin da ake cewa maita a mafiya yawa ainul haka ne ido ne annabin Allah hadisi abu ke cewa al ainu haqqun ido gaskiya ne yace in akwai abin da zai riga yi kaddara an ce saura shekara goma ka mutu ya sa ka mutu bai ko kai 10 years to ido ne dalilin wani mai idon hasara ya kalle ka in akwai abin da zai karka kafin ajalinka to wannan zai iya karka hadisai ɗaya ɗaya bukari wajen guda biyar ne akai to yawanci ba a bambance ainul haq ne da wannan irin wannan kafirai kiwa annabin Allah har yake shiga halin kakane kai wa iya kadu ladina kafaru la yuzlikunaka bi abusari ba ai da ido suke yi idon ne kawai saboda karfin hasada sai ya rika jin kaman ana jawo shi ma yadda ka san ana kada shi to irin wannan akwai ainul haq da wani zai kalla ainul haq ma akwai wanda ake na hasada akwai kuma wanda kawai na mamaki ne irin na Abdullahi ibn Zubair in ya ganka yi mamaki sai ka fara kasuma zai gaji an ce to mayu sun kama shi wannan ana magana a kayi shi ma ka duba cikin labin ko muzakkira fil aqida na Sheikh Salih As-Suhaimi wanda ake raba ko a daura ai yayi magana a cikin wannan bayan nan ka duba ko cikin Asarimul Battar fi tasaddi li sahratil ashrar na Dr. Rahil Abdul Salam Bali hafizahullah shi ma can karshe yayi magana akan irin wannan ainul haq din idon gaskiya da kuma idon hasada ya ake magance su wannan sai an samu gaba wallahu a'lam
Malam kamun kullum.
mutane sun ta aiko da takardu da masu fatan alkhairi kamar yadda muka ambata maka da kuma masu neman addu'o'i akwai wani ma wanda ya aiko akwai wani dan uwansa yana kwanci a asibiti ko kuma shi wanda ke kwanci a asibitin ya aiko ta wai a gaya maka cewa ka sanar da mutane din Allah a roƙa masa Allah ya bashi lafiya shi wanda ke kwanci a asibiti din To, na farko masu fatan alkhairi, ina muku fatan alkhairi yadda muka taru na Allah ya tara mu a aljanna. Allah ya tsunduma mu a cikin aljannar. Bayan nan masu bukatu kala kala Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Akwai wata baiwa Allah ma ta mun telefon a yau cewa tana neman a isar da bukatarta na neman addu'a wa kanta da 'ya'yanta a wurin musulmai. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdi fi auni akhihi. Bayan nan kafin taho akwai wanda ya mun telefon ban gan shi ba. akwai akwai kanin Alhaji Salihu mai shuga rahmatullahi alaihi da cewa yana gadon asibiti tsawon lokaci ma ana bukatan jini ban san waye telefon nan ba ina isar da sakon yadda ya zo mun ne ban samu na yi bincike ba saboda karancin lokaci zai akwai daidai dai an yi kuskure a ciki iya bukatan jini kusan sati biyu ba a samu jinin ba harin tambaya wani gurbe ke ce group zero ne amma minus kula ga wannan akwai wanda ke da wannan group zai iya taimakawa ko da drum ɗaya na jini ko bokiti ɗaya ko rabin kwalba insha Allah ko ma sirinji uku ne ko biyar ko goma gwargwado abin da ake bukata ya taimaka fi sabilillah shi ma Allah ya tsunduma shi aljanna Allah ya sa ya wange lafiya da dai a wannan gurin nake a tuntuni na bayar da ikon Allah to sai dai ba anan ni nake ciki ba wataƙila ko ban san ko za a auna in an samu rike ɗebi ko bokiti ɗaya ban dan bayar insha Allah sai ya zo ya samu imam in ya gabatar da kansa wurin imam ko waje na sai a sai da za a binciki shi dan uwa dan a taimaka irin wannan sacrifice in ya ce abin da ke sa Allah ya ba mutane aljanna wanda ba sacrifice ya na sha yadda kare Allah ya bashi aljanna sacrifice ba kare wa sacrifice amma Allah ya bashi aljanna to yayi ga rayuwar dan uwanka musulmi in ba mu koyi wannan kundin ba za mu taimaki juna ba to ba inda za mu je dole sai mun yi wa kanmu training kawai da kana da shi kace to na bayar fi sabilillah akan wannan sai Allah ya gafarta ma ya gafarta wa iyayen kai tsunduma ka aljanna akwai abin da kake da ya wuce wannan duk fa duniyar nan jama'a mu shiga aljanna fa hayaniya ne da ban kaura kawai aljanna na ita ce to Allah ya samu a ciki Allah ya yafe mana kurakuran mu da laifukan mu Allah ya saka wa malam da alheri wannan ko shine ƙarshen wannan muhadara a cikin wannan MP3 wanda cibiyar addinin musulunci na Darul Islam da ke shago mai namba Aisha shida Love Shopping Complex daura da rarrafa na wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ta shirya muku ko an zube mu ta kan wayan GSM mai namba 080 60 30 22 75 assalamu alaikum wa rahmatullah